Kwamishinoni kimanin tara ne suka yi rantsuwar kama aiki a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasa bisa alkawarin cewa za su yi gaskiya a ayyukan kare hakkin ɗan adam a ƙarƙashin hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa wato CNDH wacce kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar ya ɗora wa nauyin kare wannan ɓangare na abubuwan da demokradiyya ta yi tanadi domin walwalar talakawa. Mai shari'a Alishina Kurgeni Amadu shine sakatare janar na hukumar ta CNDH. kudiri ko in ce artikel na goma sha biyu na doka wadda ta kawa ita wannan hakuma ta ƙasa mai kare hakin adam ita ta ba da wannan umarni ta ce eh, idan kwamishina an zaɓo shi ka hanyar so aikin shi ya kamata a rantsar da shi a gaban majalisa yana da mahimmanci saboda ana jawo hankalinsu game abin da ya shahi su yi aiki da adalci kuma hallau su tsaya su yi aiki cikin sirrin tunda cikin aikin da suke za su ji za su gani abubuwa wanda bai kamata su bayyana su. Kwamishinonin da ke da wa'adin shekaru hudu amintattu ne daga Majalisar Dokokin Ƙasa da kungiyoyi daban-daban da suka hada da alkalai da lauyoyi da kungiyoyin kare hakkin mata da na kwadago sai wakilan ƙungiyoyin manoma da makiyaya. Metar Asuman Musa na wakiltar ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa. Na tabbatar da mutanen Nijar suna saurare mu kuma suna dibe mu ta su ga wannan nauyi da ya rata mu na za mu yi mu samu mu sabkike shi alkawali wannan mun ɗauke shi za mu yi aiki tsakani da Allah domin ɗan Nijar shi san ko ne a inci ne za mu yi aiki an tutta independence Duk da ci gaban demokradiyyar da aka samu a kasashen Afirka har yanzu sha'anin kare hakkin ɗan adam wani abu ne da ke fuskantar tarnaki a wasu ƙasashe da dama. Dalili kenan da magatakardar hukumar ta CNDH ya gargaɗi waɗannan sabbin kwamishinoni. Shi kwamishina baya siyasa. Shi kamata ya zama adali baya bin bayan kowa, baya bin bangaren adawa, baya bin 'yan bangaren majority. Shi tsaka yake ya tsaya ya aikin shi fi Na ƙarshe shine kamar yadda aka gaya musu bai kamata ba zantuttuka na abin da ya shahi wurin aikinsu yana hutowa ana bayyana shi ka gan shi an yada shi facebook da ko'ina da ina. hukumar kare hakkin dan adam ta sai ndh a shekarar 2017 ta samu shiga sahun amintattun hukumomin da majalisar ɗinkin duniya ta gamsu da yadda suke aikin kare hakkin dan adam ba tare da son rai ko fifita wani akan wani ba. saboda haka aka buƙaci sabbin kwamishinonin hukumar su kasance masu kiyaye dokoki da tsarin aikin wannan hukuma ta yadda tutar ƙasar Nijar za ta ci gaba da kaɗawa a sahun ƙasashen da suka yi bankwana da tsarin kama karya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.